a wannan al'amari da shi gwamnan zamfara ya faɗa a nawa fahimtar gaskiya akwai siyasa a ciki domin wanda suka zauna suka tsara kundin tsarin mulkin najeriya nan an yi shi ne don ci gaban al'ummar ƙasa a kare rayuwarsu da sauransu ko a gidan jiya ne za ga akwai shugaba to shi wannan gwamnan zamfara an zaɓe shi ne a matsayin gwamnan jihar zamfara wanda shi ne su baban kowa da kowa to na cikin da aka saka shi ai ba a yanki ba a sani ba ne yanzu zan kawo wani misali da abin da ya faru a borno ai kaga da suka haɗa kai gwamna yana dama ya kira commissioner police brigade commander a zona ta suna ta shi ya za mu yi shawo kan wannan abin da ya gallabe mu to Allah cikin masa ga shi da ya faru a barno. Duk kuma waɗannan sojoji da za a kawo su daga wasu jihohi daban-daban da ba su san terrain ba su san ya yanayin area da yake ba wanda cikin hikima da aka amfani da wannan bigiren jtf din sai suna nan so ga wa'annan za su iya sanin ma ga yan amma shi gwamna fito ce wai bai da wai hurumin kawai eh, wannan ba su da wannan cikin security din kamar da na yake ne wannan magana da so ba a yana iya mountain pressure akan nsa shugaban national security advisor kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya faɗa a sashi na ɗari biyu da goma sha biyar a sakin layi na biyu da kuma sakin layi na uku. Ma'ana dai dole sai da haɗin kai tsakanin gwamna da manyan jami'an tsaro na jihar sa. To gwamnonin ma yau suke ba su ma motoci don a samu a wannan. kuskuren da suka yi su samu su dinan GPM kamar da aka yi na Maiduguri nan yanzu nan da dan Allah za a bi karfin abin. Gwamnan jihar dai ba zai iya tsame kansa ba daga batun tsaro kenan. wai su zare a mai da abin kamar siyasa wannan da dace ba domin haƙƙin ne a wurinsa ko ya ki ko ya so dole ne a zauna ya kira commissioner of police da duk wasu wani masu ruwa da tsaki. To amma kullum sai ka ji an ce an ƙara tura sojoji amma wankin hula ya kai su dare ba ka ganin gwanda da gwamnan ya tsami kansa. Da eh, yake wannan abin da ya faɗa ba daidai ba ne menene na kawo misali da na barno ai akwai civilian jikiyar za ga akwai vigilanti yanzu ta yi kamar cikin ka, yadda ta san za ka je ka ajiye abu a wuri ka za ka je ka ɗauka ba kamar ba ko zai sha wahala kai ka sai da ka ajiye kaza ba ɓata lokaci to shi gwamnan zamfara da yan zamfara sun san su waye za su iya sanin wasu ana kama mutum da suka nuna musu ko wani da wani ga hanyoyin da suke bi a ba su kariya na yi imani wa'annan jami'an tsaron za su galaba yanzu ka ɗauko in ya ka kawo shi nan domin duk yan najeriya ake kawo to idan ba ku nuna mai wurin ba ya za a je ya ci wannan abu. ka san Legas sosai a can baya duk manyan laifuka yin su ake a ciki amma yanzu tun da suka kafa jami'an tsaro nasu na kansu ba su kira su 'yan sanda ba amma suturansu za ka rantse da allah na 'yan sandan amurka ne Ka ga suna yawo a kekuna da babura da motoci wasu a ƙasa kana ganin jihohin arewa irin su zamfara suna iya koyi da haka domin ko a tarihi ya nuna ba ko da tura da suka ba sun da arewacin najeriya muna da shugabanni da masarautu kuma har ana ana ba wasu sarauta a cewa ne an ba shi sarkin yaki saboda taka to amma sai zaman to yanzu an koma ba a yi tsakanin da Allah an koma komai sai a mai ta siyasa barista Aliyu Zaria muna godiya matuƙa da samun wannan tattaunawa